This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata hudu ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Shirye-shiryen bada tallafin Amurka ga kasashen waje suna fuskantar gagarumin sauyi karkashin gwamnatin Trump. barazanar kakaba wasu kasashe haraji na zaman wani yunkuri ne da dakile safarar muganyen kwayar fentanyl sannan jirgin ruwan dakon danyen man liberia wanda 'yan huti suka kai wa farmaki bara ya fara zirga-zirga a tekun maliya bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza to kanu labaran kenan to ko me yasa wasu wakilan kasashen afirka da ke taron harkokin ma'adanai a afirka ta kudu ke ganin harajin da amurka ta sa ma china zai shafi afirka da yake china suna sayo ma'adanai da dama daga afirka waɗanda ta kan yi amfani da su wajen sarrafa abubuwa a masana'antu sa'annan ta fitar kasuwannin duniya. Tokoshin matakan korar bakin haure da Amurka ta ɗauka kuntatawa ce ga ƙasashen Afirka? Ba kuntatawa ba na gyara ne. Hmm. Gyara ne ƙasashen Afirka zuciyarsu gaba daya ta mutu kullum suna harkan tallafi ne daga Amurka. Kamar kowace safiyar talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya. wanda Aliyu Musafan Sokoto ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo rikicin cikin gida a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya ga labaran duniya. a jiya litinin ne aka dakatar da ayyuka a hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta amurka ta usaid mai gudanar da ayyukan agaji na miliyoyin dala ga kasashen waje inda aka hana ma'aikatan hukumar shiga ofisoshinsu sannan an hana su damar amfani da kwamfutocinsu an tilasta wasu manyan jami'an hukumar tafiya hutu yayin da gwamnatin trump ta ɗau matakin wato ta ɗau matakan maida ayyukan hukumar ƙarƙashin ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka da yake yi wa manema labarai bayani a El Salvador inda ya kai ziyarar aiki. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce yanzu shine daraktan hukumar na rikon kwarya sannan zai fara daukan matakan da za su tabbatar cewa ayyukan hukumar sun dace da manufofin sabuwar gwamnatin kasar. Rubio ya bayyana hukumar a matsayin wacce take da tarihin bijirewa umarnin majalisar dokoki da fadar White House duk da yake a cewar shi ya kamata a ce hukumar tana ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen amurka ne manufar barazanar shugaba donald trump na lafta ma da kasashen mexico canada da china suke shigo da su amurka haraji ita ce don ya yi yunkurin dakile safarar kwayar fentanyl wanda ake sarrafa ta a kasar china sannan kamfanonin sarrafa magunguna suke amfani da ita wajen yin halastattun magungunan kashe zafin ciwo sai dai kuma sinaloa da jalisco wasu manyan kamfanonin sarrafa muggan kwayoyi a kasar mexico ne suke saye wani kaso na sinadaran suna amfani da su wajen sarrafa haramtattun kwayoyi kungiyoyin masu harkar kwayoyi suna sarrafa fentanyl sannan su shigo da ita amurka ta bayan fage yanayin mummunar kwayar mai karfin gaske na rashin dauki da wari ya sa gano ta da kuma kwace ta ya kasance babban kalubale jirgin ruwan dakon mai Kaisaris mai dauke da tutar Liberia wanda 'yan Houthi suka kai wa farmaki bara ta kutsa tekun Maliya cikin makon nan a cewar Suez Canal jiya Litinin. Daya daga cikin zirga-zirgan shi tun bayan da mayakan suka sanar da dakatar da hare-hare akan jiragen ruwan da ba su da alaka da Isra'ila. da dama daga cikin kamfanonin jiragen ruwa da suka dakatar da zirga-zirga sannan suka karkata jiragen su zuwa kudancin afirka don kauce ma yiwuwar fuskantar hare-haren 'yan hufi suna ta dakon su tabbatar cewa za su iya kutsawa ta tekun maliya tun bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kungiyar houthi mai alaka da iran wacce ta kai sama da hare-hare 100 a kan jiragen ruwa tun watan nuwamban 2023 sannan ta natsar da wasu jiragen ruwa biyu ta faɗa a ranar 20 ga watan janairun bayan cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza cewa za ta takaita hare-harenta ga jiragen ruwa masu alaka da isra'ila kawai a baya sun kai wa jiragen ruwan da ke da alaka da birtaniya da amurka hari duk da cewa wasu jiragen ba su da wata alaka ko dangantaka da su amma harin ya shafe su to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu afirka ta kudu jiya aka fara gudanar da babban taron harkokin haƙar ma'adinai na afirka ko inda ba karo na 31 a birnin cape town na afirka ta kudu inda ƙasashe sama da 115 suke hallara na gaba-gaba a ajandar taron sun hada da manufofin shugaban amurka donald trump da tasirin da harajin da amurka za ta saka makaya da kuma tasirin dakatar da tallafin amurka a matakin ƙasa da ƙasa za su yi kan ɓangaren haƙar ma'adanan afirka vicky stark ta halarci taron kuma ta haɗa mana rahoto na musamman wanda na fassara taken taron na bana shine ɗaukar matakan kare ma'adanan afirka tun daga yanzu wasu daga cikin mahalarta taron sun damu da yadda harajin da shugaba Trump ya lafta musamman ma kan kayakin da ake yi a China waɗanda ya karawa harajin kashi goma cikin ɗari kamar yadda ya sanar ranar asabar zai sa cimma wannan burin ya yi matuƙar wahala denis danya babban mataimakin shugaban bankin afrexim bank ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin matakan faɗaɗa cinikayya a nahiyar ya ce. Because uh, China sources a of its minerals from Africa, uh, that goes into... Da yake China suna sayo ma'adinai da dama daga Afirka, waɗanda ta kai yi amfani da su wajen sarrafa abubuwa a masana'antu sa'annan ta fita kasuwannin duniya ta yiwu wannan al'amarin ya yi mummunan tasiri a kan ɓangaren haƙar ma'adinan afirka shawarar da trump ya yanke ta dakatar da bayar da tallafi a matakin ƙasa da ƙasa ita ma an yi nazarinta ministan harkokin Ma'adinai da albarkatun man fetur na afirka ta kudu gwade man tashi ya gaya ma wakilan kasashen a jawabinsa na buɗe taron cewa ya kamata afirka ta daina samar da ma'adanai muddin dai aka janye waɗannan kuɗaɗen to amma danye yana da ra'ayi saɓanin wannan i think every administration has the right to determine how the national resources are going to be a tunanina kowace gwamnati na da damar yanke shawara akan yadda za a yi amfani da dukiyar ƙasa saboda haka gwamnatin trump na da damar yanke shawara kai inda ya kamata su yi amfani da kudadensu kuma ba za mu iya tilasta amurka ta ci gaba da bayar da kudin gudanar da wasu harkoki ba saboda haka amurkawa ne kawai za su iya yanke shawara wani daɗaɗɗen masanin harkokin haƙar ma'adinai peter mejo ya ce saɓanin china dama amurka tana taka tsantsan wajen saka jari a afirka saboda dalilai da dama ciki har da rashin kwanciyar hankali a nahiyar. Wani babban misali shine tashin hankalin da ake kan yi a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar kongo inda 'yan tawayen M23 da sojojin gwamnatin kongo ke ta fafatawa a ƙoƙarin neman yin iko da wurin. Mejo ya kira ga Amurka da ta ci gaba da samar da kuɗin haɓaka hanyar Lobito Corridor wadda hanyar jirgin ƙasa ce ta jigilar ma'adanai daga Congo da Zambia zuwa tashar jirgin ruwa ta Lobito a ƙasar Angola wadda ke gabar tekun Atalantika. I, I U.S. putting a toe Ina ganin ai Amurka ce ta dage tun da farko cewa ai wannan aikin kuma bai kamata su tsaya ba yanzu. Dole su ci gaba da dagewa dole su sa kafa sosai dole su tatsi abin arziki na wannan aikin su kuma nuna ma afirka irin himmar da suke bayarwa wajen zuwa nan su taimaka a bisa wasu sharuɗa masu ma'ana da tasiri da kuma amfani ga dukkan masu ruwa da tsaki an yi imanin cewa afirka ta mallaki kashi talatin cikin ɗari na adadin ma'adanan da ke duniya wasu ma abubuwan da aka saba samun kuɗi da su ne kamar zinari da gwalagwalai wasunsu kuma ana amfani da su ne wajen yin abubuwa kamar batura da motocin lataroni waɗanda ake ganin suna da matuƙar muhimmanci wajen samun makamashi mai tsafta. Wakilai a wurin taron na inda ba wanda za a kammala ranar shida ga watan nan na Fabrairu na wakiltar kamfanonin haƙar ma'adinai ne da 'yan kasuwa da kuma gwamnatoci. Akwai kuma wani wakilin Amurka to amma an ce duk wata tambayar da za a yi mai a yi ma gwamnatin Amurka kai tsaye. Wannan kenan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. jirgin ruwan dakon mai Kaisaris mai dauke da tutar Liberia wanda 'yan Houthi suka kai wa farmaki bara ta kutsa tekun Maliya cikin makon nan a cewar Suez Canal jiya Litinin. daya daga cikin zirga-zirgan shi tun bayan da mayakan suka sanar da dakatar da hare-hare akan jiragen ruwan da ba su da alaka da Isra'ila. da dama daga cikin kamfanonin jiragen ruwa da suka dakatar da zirga-zirga sannan suka karkata jiragen su zuwa kudancin afirka don kauce ma yiwuwar fuskantar hare-haren 'yan hufi suna ta dakon su tabbatar cewa za su iya kutsawa ta tekun maliya tun bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kungiyar Houthi mai alaka da Iran wacce ta kai sama da hare-hare 100 a kan jiragen ruwa tun watan Nuwamban 2023 sannan ta natsar da wasu jiragen ruwa biyu ta faɗa a ranar 20 ga watan Janairun bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cewa za ta takaita hare-harenta ga jiragen ruwa masu alaka da Isra'ila kawai. a baya sun kai wa jiragen ruwan da ke da alaka da birtaniya da amurka hari duk da cewa wasu jiragen ba su da wata alaka ko dangantaka da su amma harin ya shafe su kasar uganda ta fara gwajin wani rigakafin nau'in cutar ebola da ta bulla a sudan wanda ya kashe mutum guda tun bayan bayyana barkewar cutar a makon da ya gabata shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa cikin wani saƙon da ya kafa a dandalin x jiya litinin cewa an kaddamar da gwajin cikin gaggawa bayan kwanaki uku da bayyana barkewar cutar tare da tabbatar da kiyaye cikakkun matakan kariya na duniya da dokokin ƙasa jami'an ba su bayyana sunan kamfanin da ya samar wa ƙasar da ke gabashin afirka sama da maganin rigakafin cutar dubu biyu ba who tana tallafawa matakin da uganda ta ɗauka na tunkarar barkewar cutar da dalar amurka miliyan ɗaya daga asusunta na buƙatar gaggawa ya zuwa yanzu dai mutum ɗaya ne ya mutu da kwayar cutar wato wani mutum mai jinyar marasa lafiya wanda ya yi aiki a asibitin ƙasa na mulago da ke kampala babban birnin uganda. To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka sani dai, tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar korar bakin haure ake ta cece kuce kan dacewa ko rashin dacewar wannan matakin. Kan haka ne abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu. ta tuntubi mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa da gwamnatoci da kuma kasa da kasa farfesa halifa dikwa da ke birnin maidugurin najeriya don jin ra'ayinsa sai ya ce duka dokar nan daga gare ana gani kamar da kuntatawa ne gaskiya al'amarin ba kuntatawa ba ne gyara ne hmm. gyara ne mai ya kashe kasashen afirkan zuciyarsu gaba daya ta mutu kullum suna harkan tallafi ne daga amurka alhali kuma kasansu a cikin kasansu ga ma'adinai ga arziki birjik amma kuma sai kullum ana roko a basu tallafi ko kuma a je a samu bashi yaushe ne za su nasu su rufe kofa su gyara kasarsu na ɗaya kenan na biyu babu yadda za a yi ka ce kasar mutane kawai ka shiga ka rabe to zai iya kasance wanda kuma sun samu sarari akan cewa suna zaman amurka ko turai kuma suna zage kasashensu na iyaye da kakanni suna zage akan cewa komai abin da kasar afirka ta yi ko nigeria ko nijar ko kowace kasar afirka suna samu kawai kullum zagin kasashensu na iyaye da kakanni alhali kuma suna nesa can ba za su dawo ba su yi su tallafawa ko siyasa za su yi da sauransu mm. kishin kasa ya zama babu sun fi so suna kijin kasa kasashen turai da sauransu wannan kuma ba nasu ba ne saboda haka yana gani ina gani kamar zai sa su ma su yi zuciya su zauna a kasarsu su gina kasarsu domin tafiyan da wanda ake zuwa amurka din nan wanda wanda abun ba zai shafe su ba ai sun je da takardansu da su da ilimin su suna tallafawa amurka wajen samu tattalin arziki wajen aikace wajen koyarwa da saurinsu. a yi wanda ya shafe su duk wanda da boye hanya ta boye suka shiga ba hanyar da ta dace ba ne kuma ba za a bude kawai ce kasa kawai ta kasance ko ma waye ne zai biyo ta mexico ko ya biyo ta canada ko ta ina ko bakin teku kawai a babu doka bai yi ba kuma yaushe ne za su so kasansu da kasansu sannan idan bayan an kore su za su ya su kyata mun fa mun dawo gida amma kuma yaya zai kasance kullum muna neman tallafi daga waje me yasa kuma mu a turai in suna samu kuɗi na bashin da za a ba su ko rance din nan babu ruwa sosai amma ta afirka din ruwan ma yana zuwa ya fi ma har ainihin kudin asalin ina dalilin da mu ba za mu nema adalci ba to waɗannan abubuwa in ba a yi su ba ba za su zo ba za su dawo su ga cewa abinda manyan namu suka ce kowa ya san kowa din idan an ce kasuwa ta eh, eh, yawan mutane shine kasuwa amma kowa ya san cewa in magriba ta yi hmm. to kowa ya san kofar gidansu je aminu farfesa Khalifa dikwa kenan ke fashin baki kan wasu manufofin shugaban amurka donald trump to kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya wannan damagun ina zo waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya wannan damagun shine ya bi a tiku ya bi wazirin adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukuncin har zuwa kotun koli waɗannan mutane da ke zage shi yanzu suna ina ta yaya za a yi mutum ku yaƙi da shi ya yaƙe ku ya rusa ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi ne za ku zauna da shi kuma again yana nuna maku hanyar da za ku bi ku yi nasara weekend nan kowa sa abun da yi apc ma bata yaƙi pdp yadda wike yaƙi pdp duk abun da ya yi a zaben 2023 kungila ce. Akwai ire-iren wikenmu da yawa cikin jam'iyyar PDP waɗanda suka taka muhimmiyar ruwa rawa wajen haɗuwar PDP a jihohinsu a takarar gwamna ko a takarar sanatoci ko a takarar shugaban ƙasa. jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke idan Allah ya kai mu rana wato muna so mu taba muhawara game da gagarumin taron makaranta alkur'ani nan da aka ce za a yi Abuja amma yau za mu tsaya kan rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp ce wacce a yanzu akwai alamun cewa gungun mutanen da ke goyon bayan ministan abuja nyosun wake suna neman su samu baraka a cikinsu bayan da gungun gwamnonin pdp baki ɗayansu ciki har da gwamnan jihar oyo ishe makinde da kuma na bauchi bala muhammad kauran bauchin suka ɗauki ragamar jan wannan jam'iyya ɗanta pdp a wajen taron da suka yi ranar juma'a da ta wuce a asaba ta jihar delta ne wannan gwamnoni din suka fito bayyana jama'a suka bayyana cikakken goyon bayansu ga ambasada iliya da magun da kuma sunday ode okoye a matsayin shugaba da kuma babban sakataren jam'iyya din na kasa baki daya a wajen zaman farko da suka yi na taron su na wata-wata kenan sunana ambasada umar iliya da magun to mu jam'iyyar pdp an san mu da ka'idodi da kuma sanin ya kamata a duk wani ihu da ake mun sani mutane ne daga gefe wanda suke so su kawo mana rudani saboda ai riko nake yi kuma circumstances ne kawo ne nake yin riko a duk lokacin da aka ce yau wannan abu ya koma inda ya kamata ya koma ni ba nan da haku kuma mun riga mun ce mun ja layi babu wani yanzu korafe-korafe kuma kowa dan jam'iyya ne amma kuma nan gaba ba za mu yarda da sakaci a wajen eh, al'amari na jam'iyyar. to shi mckinley din da kuma sauran gwamnonin din wanda a da suke tare da shi wuke yanzu ga alama sun fara janye jikinsu suna neman su kulla zumunci da dangantaka da su sauran gwamnonin da ke adawa da wuke din wanda wannan ana jin zai rage tasirin shi wuke na kokarin da yake na kwace jam'iyyar pdp daga hannun wanda take hannunsa a yanzu din to sai ya kenan bari mu ji ra'ayin wasu 'yan pdp kafin mu shiga muhawarar mata yau yau sunana haruna aliyu ningi ni ne mawallafin jam'iyyar pdp na farko da aka yi amfani da wakinsa musamman a arewa wajen tallata jam'iyyar pdp wannan takaddamar mun hango ta mun san za a zo gurin ba zai yiwu a ce jemage ya shugabanci dabbobi ko kuma shugabanci tsuntsaye ba shi wike mata maza ne ba mu san matsayinsa ba dan pdp ne ko dan apc ne ba saboda mu saba samun irin wannan ba a tarihin demokradiyyar najeriya to haka ne to yanzu ga ci gaban muhawarar da wakilin mana abuja nasiru adamu hika ya shirya mana tsakanin yusuf jingadi da kuma yusuf musa ardo kan makomar wannan jam'iyya ta pdp ni abin da nake son mu fahimta shine mu zauna muna yi ma juna takin uh, uh, dugadugai muna cin zarafin juna a jam'iyyar pdp ba shine zai ceto al'ummar najeriya ba domin yanzu jam'iyyar pdp ta kasance ita kawai ce a yanayin da za ta iya in an samu haɗin kai amma muddin ba a samu ba yadda waɗannan jam'iyyun na najeriya saura suke wargaje haka za a ci gaba sannan maganar cewar bangaren da magun ko bangaren yayari a pdp ba bangare jam'iyya ɗaya ce kuma wannan zargin shi ne gwamnan jihar bauchi kamar yadda faɗa ya ce a daina wani zargi a daina dakatar su da wani kowa ya koma bisa matsayinsa su waɗanda aka ce an dakatar suwa su koma a matsayinsu shi national treasurer yari ya koma matsayin shi national treasure da magun ya ci gaba da zama a matsayin shugaban riko na wucin gadi har lokacin da an ka kawo fa'ida an ka kawo matsala ma sauraro ana ci gaba da sauraron shi wannan shiri na tsaka mai wuya na sashen hausa na muryar amurka inda muke tare da malamai babban jami'in labaru na ofishin shugaban jam'iyyar pdp alhaji yusuf dingadi da kuma daya daga daraktocin kamfen na jam'iyyar na zaben shugaban ƙasa yusuf musa ardo ah, yusuf musa ardo bari mu shiga ma bari mu ma koma cikin ma maganganun ma sosai waɗanda ake labari cewa jam'iyyar pdp ta rabu ne tsakanin magoya bayan dan takarar jam'iyyar na shugaban ƙasa atiku abubakar wazirin adamawa da kuma tsohon gwamnan jihar rivers nelson wuke inda ake zargin bangare ɗaya na jam'iyyar wato bangare ɗaya na mara baya ne na tallata asiran jam'iyyar pdp ga 'yan jam'iyyar apc wato mutanen Nelson wuki har yau aka kasa dakatar da Wuke duk da ya yaki jam'iyyar a zaben 2023 me zaka ce kan wannan wannan babban abun bakin ciki ne kuma wannan gazawa ne a shugabanci wannan kuma babban matsala ne wanda ta lalata nasarori da ci gaba har tana sa mutane masoya PDP na Allah wanda suna son su PDP a zuciyarsu sun fara zama suna zama kamar wato gwiwan suna sanyi domin ga waɗanda suke haƙƙin shugabanci na hannun su zama maciya amana ta yaya za a yi mutum ku yaƙi da shi ya yaƙe ku ya rusa ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi ne za ku zauna da shi kuma again yana nuna maku hanyar da za ku bi ku yi nasara weekend nan kowa sa abun da yi nashi ya wuce magana antipati in ana magana antipati antipati ma wasa ne wannan shi apc ma bata yaƙi pdp yadda wike yaƙi pdp daga ƙarshe aka wayi gari yau wike gashi nan a cikin gwamnatin apc kowa ya tabbatar da cewar duk abun da ya yi a zaben 2023 kwangila ce ya je ya yi abun da ya yi ya yi ma apc aiki ya apc ta samu mulki ya lalata pdp ya lalata ƙuri'an pdp kuma duka wannan sakaci ne na shugabanci yau an wayi gari wannan sakacin maimakin an faɗi zaɓe ko ko an karɓi zaɓe hannunmu a zo a zauna a ce to shikenan suwaye a naɗa disciplinary committee a duba su waye suka hassasa wannan matsalan a ladabtar da su wanda ya kamata a kore su a kore su wanda ya kamata a kai su kara a kai su kara don sun ci amanan fati sun ci amanan amanan da aka basu don haka ba a yi haka ba sai aka bari weekend nan ya je ya karbi mulki mukami a jam'iyyar apc minista ne na wannan gwamnati mai ci wai har pdp za ta kira shi zama a zo a yi taro yana cikin manyan jam'iyya yana da faɗa aji har yana da karfin da ra'ayinsa za ta danne ra'ayin duk wanda ke jam'iyyar wani zama da aka yi a baya wanda aka ba ma dama ya ci gaba da shugabanci ra'ayin wiki aka bi a wannan gaba ɗayan WC da aka yi wannan ba abun bakin ciki ba ne wannan gazawa ne ba haka muka san PDP da muka sani ba don haka wannan ina gaya ma duk wani babba da yake da yake a PDP in dai da gaske muke yi a matsayin jam'iyya ana son a karbi mulki a hannun apc ko yaushe ma ake so a karba to lalle ne sai mun canja daga wannan tsarin wanda ya yi kirki wanda ya abun kirki a yaba masa wanda ya yi kuskure ko ko ya ci amanan fati a kalli tsaban idon idonsa a gaya masa ya ci amana kuma a naɗa kwamitin ladabtarwa a ladabtar da shi wanda ya kama a kai shi kotu a kai shi kotu kamar wiki kamata ya jam'iyyar pdp ta kai shi kotu domin ya ci amanan jam'iyya. Yusuf Dingyadi to kaji me yasa eh, shi ofishin shugaban makaddashin shugaban jam'iyyar PDP eh, shi Umar Iliya Damagun bai dakatar da wuke ba wanda har ya haddasa zargin cewa ai ma shugabannin jam'iyyar yan amshin shatan wuke ne duk abin da jam'iyyar ma ta yi yana hannun jam'iyyar APC. To da farko ya kamata mu fahimci cewar a zaben da aka yi na tsakanin wike da Atiku na share na zaben dan takarar shugaban kasa kowa ya san cewa mai girma waziri ya samu kura 371 wiki ya samu kura 237 aka zauna aka yi hukunci a kan inda za a fuskanci harkar da jam'iyya za ta yi kan kamfe tun wannan tashin farin aka fara samun saɓani wanda shi ne ya ƙara wargaza duk kyakkyawan dangantaka ta tafiya ta kamfe na jam'iyyar pdp bayan kammala zaɓe jam'iyyar pdp allah ya iko ne bata kafa gwamnati ba maimakon a dawo a saki ainihin waɗannan mutanen da a yau ke tada jijiyoyin wuya bakunan suna kunwa suka yi watsi da jam'iyya suka fita batun harkokin jam'iyya. Eh, lissafa mana suwa ba zan faɗi suna ba zan faɗi ba ban faɗin suna da nune kana zage su ai akwai da ba saboda dalili shi karan kansa mu ba mu yadda cewar ma shi ma bai san wani abu a ciki domin ai in gaskiya ne a matsayinsa a matsayinsa na ma'aikacin jam'iyya yau in babu jam'iyya ai ah, ba da aiki ko ba haka ba to in babu jam'iyya akwai PDP saboda haka in gaskiya ne shi ya sani cewar wannan bangaren wike da shugabancin jam'iyya na yanzu shi shi da damagun su ne waɗanda suke yan kasuwa dillalai wanda suke dillancin pdp ma eh, apc wannan shi ne gaske bayani za ka fara aza laifi ga wazirin adama a mai girma a tiku abakar saboda shi ne jagoran jam'iyya bayan faduwa zaɓe kuma shi ne ɗan takarar jam'iyya maimakon ya bar jam'iyya ya ƙyale ta har ta kai wata shida jam'iyyar fili ba ta iya biyan albashi jam'iyyar fili ba ta iya kula da ikanta jam'iyyar fili ba ta iya aiwatar da ayyukanta ya bar jam'iyya a lokacin da aka faɗi zaɓe kamata ya kira kowa a dawo a zauna a san matsalar da ake ciki kuma ina gaya maka wannan damagun da ake zagi wannan damagun da ake eh, cewar ina zuwa waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya wannan damagun shine ya bi atiku ya bi wazirin adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukuncin har zuwa kotun koli waɗannan mutane da ke zagin yanzu suna ina sannan ina son ka sani wani abu malam nasiru da ake kauce ma akwai ire-iren mu da yawa cikin jam'iyyar pdp a jihohi a kuma nan abuja waɗanda suka taka muhimmiyar ruwa rawa wajen haɗuwar pdp a jihohinsu a takarar gwamna ko a takarar sanatoci ko a takarar shugaban ƙasa. To a gaishe kuma malamai to bari mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu rana wace wanda kamar da muka ce muku in Allah ya da komai ya tafi daidai muna so mu kawo muku muhawara ne game da babban taron makaranta ko mahar mahardata Qur'ani da aka ce za a yi su dubu sittin a birnin Abuja a cikin wannan wata na february din da muke ciki. Me wannan taron yake nufi wa yake daukar nauyin shi ko me ake son me manufarsa ko me ake son a cimma game da shi. wanda yana cikin abubuwan da zamu duba yanzu ne a nan zamu kumban kwana a shirin yau wanda kuma a madadin su bakin namu yusuf dangyade da yusuf musa hado tare da shi wanda ya jagorancin muhawara din nasiru adamu lekaya ni ali mustapha sakwata nake muku ban kwana daga washington ku huta lafiya to a gaishe ka da tawagar ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. Shirye-shiryen ba da tallafin Amurka ga kasashen waje suna fuskantar gagarumin sauyi karkashin gwamnatin Trump. Barazanar ƙaƙabawa wasu kasashe haraji na zaman wani yunkuri ne da dakile safarar muganyen ƙwayar fentanyl. Sannan jirgin ruwan dakon ɗanyen man Liberia wanda 'yan huci suka kai wa farmaki bara ya fara zirga-zirga a tekun Maliya bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu Dadi Balawi sai kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.